abin cikinta to imani dai bai koro ba nazalat aya ga taji da fi khadim ibn abi balta'a a cikin khadim dan abi balta'a Muhajirin muhajiri na shi khadim khalihul usman radiyallahu anhuma wato abokin abutaka na ta ƙud da ƙud ta alkawari tsakanin sai na usman allah ya yarda da su su duka lamma alama rasuluhu rasulullahi bi gazawi ahli makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da yaƙin mutanen makka da na ƙabihin ahadul da kwance wasu alƙawarin da an kai na hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da za mu shirya mu taimu yaƙe su kataba qadib hadibu ya rubuta littafi ilaihim zuwa gare su su mutanen makka abinda hadibu ke cewa cikin littafin nan inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuridu yuridukum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku shirya yana nan yana yana nan ne da ku zai taso muku fa khudhu hijrakum kowan ku ya rike saunatai wannan shine abin da Khalid dan Abi Balta ya aika mu Qurayshawa ايه ايه صحابي ما زعل لنا توشي هادبو فارسل كتابه يا ايكا تكرداتي ودى يا ربوتا ما اسارت تعرض اسارت مولاتو بني مدلل برارك جدا بني مدلل ta tayi da madina za tana makka sai ba takarda saƙo ta kai shawa. abin za ta waɗa shawa, su zama cikin shiri kowane wakaci annabi da ya kawo musu farmaki fana zala jibrilu sai jibrilu ya jiɗa wa alama rasulullah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi maganar da kai ka sanar da sahabbai cewa za ku tafi ku yaƙi mutanen makka to ɗaya daga cikin sahabban ka wani ya rubuta wasiƙa ya samu ƙorisha yana sanar da su cewa za ka zo kuma har yana hazzarar da su cewa su fayi tanadi domin kowane lokaci ana yabka musu to kuma ina shaida maka takardar da ya rubuta tana nan ga wata mata kuma ta hita bisa ga raƙumi kuma za tana makka don haka a yi gaggawa a ce amshi takardar nan ga hannunta kuma za ta yi zango a rahulata khakhil nan za ta yin zango wani bagire na inda wasu ruwa na za ta ji wannan wurin to yan an ka zo za a yi kicibin da ita tana bisa ga raƙumi an takardar nan sai annabi ce mai tau daga wannan magana fa ba asa aliyan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki aliyu wa zubairu ya aiki zubairu wa miqdadan ya aiki miqdad wa aba marsadi da aba marsadi wa qala annabi sai ya dali ku tahi kar ku tsaya hatta a tau sai kun zo rawdata khakhin in kun zo wannan wuri wani bagire na mai ruwa fa inna haza ina. wannan wani za ku iske wata matahiya ma a hafi ta bu tare da ita akwai wata takarda da khadibu ya rubuta ku zuhu mina ku amsota. ku amso takardar nan daga gari ta to annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki sai na aliyu da zubairu da miqdadu da bamar sadi ni aka jira illa ayata tahiya masu bida ga duhu sai dai kawai kowa ya kowa ya sirji wa wa wa ka zama gaba suka daya kai za ana raulatul khair fa adara kuha hunaka da ko suka zo sun suka rinci mata wurin eh ta ji da raƙumi eh, ta ji ɗa ta sai tana gyaran jikinta faƙalat eh, lokacin sun ka rinci ta nan sun ka ce mata boy Allah saratu daga ina ta ce akun san da ina ne hito don ita maulatu ce ta bani mu ɗalib aliyu ko ibn abi ɗalib sai aliyu ni aka waga tambaya ce da ina ne da madina ne to maka zanna ya ce to wa mutakarda ya miƙa ya ce ba mu takarda faƙalat sai ta ce laisa ma'i kitabun ga magana da kake ni babu takarda tare da ni sai na ali ya ce to takarda dai ba mu ita kike ko da girma ko ba girma eh. kuma ina son in sanar da ke wallahi kina tare takarda ki kawo sai ita babu takarda ta ita fa salla ali laha asai sai aliyu dai sai hannu ne son ta kubi daga cikin kubi yana kalkalniya yace wallahi ko ki ta takarda ko in ji da kanki yace annabi yace takarda na tare da ki ce babu ta wallahi ka takarda fa akhrajathu sai sai hidda shi takardar min uqaisi kiha min uqaisi kiha daga tsoron kitsonta na kitson da aka yi na tashin soja sunan ta sa takarda nan na laƙe ta ga kai ta kwakwalota sun ka amshi takarda kowa sai ya kuma sama doki ne sirri fasta halar rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatib da zakkuwarsu babu wanda dalje ko ina sai inda manzon Allah manzon Allah ce kun da sun kace wanda kuma ga takarda ha to jibrilu shi faɗa manzon Allah takarda na nan tare da ita manzon Allah faɗa musu ce takarda na nan tare da ita an sai ta cewa ba takarda to an kawo da takarda ga hannun annabi fasta kadara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadima annabi ce a kiro kadim wanda ya rubuta takardar ga wato haka musulunci yake ku duba ya rubuta takarda ya aika bayan ya rubuta takarda ga ya aika sannan annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo wada mai yace mata na na an ba ta kadara tana ta wada mu quraishawa sirrin ka abin da kake zaka na kai kuma ga marubuci takardar na kharibu bin abi bata annabi sallallahu alaihi wasallam dogara da jibril zuwa wahayina ya zo ya fada mishi ya tadda aliyu da eh, wannan eh, da zubairu da miqdad da marsad yace ku ta ku an su takardar nan ga wannan mata sun ka sai ta kakaɓe nisu su ta duk inda ta kakaɓe babu ba takarda ga rutsa ga ta tsaye aljihunta ko ina Allah babu takarda ya ce ki ka takarda wallahi ya ga tana wasa sai zuwa ga takobi ce wallahi ko kan ki ji da kasa kuke ban takarda ta ce sun tsaya sai ta sahanu sai ta ɗauko ta bashi shi ko da ko ya kawo manzon Allah shi ko manzon Allah da aka kawo mai fasta kadar hadiban sai annabi sai a kira hadibi ku duba duk da wanga abu ba a ce kawai a yake muhaɗi hukunci ba sai da aka ce a tuwar shi muna tare wa sai annabi ce mai ya kai haɗi ma hamalaka alaihi shin wai ɗauke ka kan ka rubuta takardar da a kai mu ƙoran shawa don su karya addini duka domin a wannan hali in sun ka samu sa'a su ƙurashawa in sun samu sa'a to addinin sam yanzu babu shi duk an kakaɗe ne yanzu da babu kowa mm. jama'a muna tare da kuwa so faƙala sai haɗu ya ce ya rasulallah don koda na bai kira ya kirawo shi labari ya wa sabai an daza an cika majalisa da mai jira a baya dama ya sare ma haɗu kai ya ji da kai ne ƙasa da mai jira a bari a yake mai hukuncin kowa ya taɓa tunai da kaza da kaza da kaza dai sai manzo Allah ya ce mahadibu ma habalaka alaihi ya kai hadibu mi dauke ka akan yin wanga abu fa qala ya rasulullah yace ya manzo Allah la ta'jal alayya ya manzo Allah don Allah kada ayi min gaugawa ka ayi gaugawa a yanke min hukunci fa wallahi na ranke da Allah منذ أسلمت كل وقت إننا مسلمتا ما كفرت بي كهرت با وما فعلت ذلك ارتدادا كما وانجا أبن الأيكتا والله ما أيكتا دون ليدا ولكن لسيريني كنت امرأة ناظم متون ملسقا في قريش wanda ake ɗan farawa cikin ƙurai ciki ɗaya nake ba ɗan wasu nake ba laisa li fihim man ya'mi banda wani mai kare ni man ya'mi ahli wanda ke kare ni yallaina fa aratu sai ni niyya an attahiza indahum yada wannan ya ita a wata dama wadda zan riko gare su gane ashe ina kishi ku shi sa kawai na aika ga takarda shi sa kawai na aika ga takarda jama'a muna tare da kuwa lokacin da faɗi ga magana ya yi wannan domin domin ya samu dama gare su da waɗin wa gama gara da ƙahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya gasgasa shi wa ƙala la taqulu da khadibin illa khairan annabi ce kar wanda ya koma faɗin wata magana ga hadibu in ba alkhairi ba hadibu musulmi na na ƙwarai mumini na bai nufin kasa ga addini kun ji abin da sai haka eh qultu shekana abdullahi yake nufi wa fihi dilalatu wannan aya shi kina gwadi ala anna mutlaqul i'anatu kufarin wato mawawaitin taimakon kahirai alal musulmi da akan musulmi min gairi qazir insidadi in ba da nuhin ridda ba la yakunu kufran ba kahirci da ba تأمله أما كالوراني في موسى مكانا بأرنتي والعدو فؤول لا تتهدوا عدوي wato ma'aunin sa fu'ulu na adawatin jawazahu wala kaunihi ala zinati mazarin ka qabul yutlaqu ala al-jam'i wa fi taqdimi adwi isharatu ila annahu mumhimun shine mufhimi yambagi Allah ya tafi da waliyan ka a riƙi maƙiyin Allah wali lizalika saboda haka wa in lam yakun aduwwan lil muslim ko da ko ba maki musulmi na ba Allah ganar da mu to waka magana eh ka bincike shi mm. wato ba ma wai kawa mumini mugun zato ba abin da ya yi ka yanke mai hukunci baka bincike shi ba babu kudin da shi in ka ta kayan ridda waɗanda a cikin riga ɗaya yanzu suna kayan littafa yawa gare su ku dubi karatun nan Allah sauƙaƙe tulquna la tattahizu aduwi wa kuma awliya tulquna ilaihim kuna sadarwa zuwa gare su ƙasar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi nuhi sallallahu alaihi sallama ga zaun yaƙin su allazi A sarrahu, Ilaiku wanda ya asirta ya zuwa gare ku wa wara da gari amma ya yi sitira da wani domin annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa zai zo yaƙi amma sai ya yi sitira da wani idan za a zo da wajen sokoto sai ce za muna nan wajen ya wuri sai kahirawa su ɗiba su yi can sai sun ɗunguma su yi can sai a yanan sai a muku so in can da sauƙi kaɗan na ya zo bai wannan muwara ba don haka tulkuna ilayhim bil muwaddati kuna jewawa gare su da so da sababin muwadda da sababin soyayya allati bainakum wa bainahum wada tsakaninku da suwa wal ba'u sababiyya aw bazisu litakidi ay tulquna ilayhi al muwadda ay sababuha dalilinta huwa kitabu shine wannan littahin da aka rubuta takarda wal jumlatu halin min fa'ili la tattahizu aw tibatun li awliya jarrat ala gairi man hiya lahu ta gudana akan ba wanda take akan sa ba fala haja tafiya ila ibrad damiri babu wani bukata ga bayanan lamiri da annahu mashrutun fil ismi domin a tulquna ilayhim bil muwaddati wato kenan babu wani bukata ga bayyana da miri da annahu masharu'un fil ismi dunal fi'ili ga ismi ga suna an ka shar'anta shi banda fi'ili wa qad kafaru bima ja'aku min al-haqq kuma alhali sun kahirce mu abin da yazo muku na gaskiya duk abin da ayar ke gwadawa hadibu dai shi musulmin kwarai na yau za ku ba su soyayya alhali wa qad kafaru bima ja'aku min al-haqq yana ciki دين الإسلامي أو القرآن حال من فاعل في القول أو لا تتهزوا يخرجون الرسول سنة هد منزو وإياكم دقوا من مكة لغا مكة بتليك إن دقوا تاسو عليكم غريكم حال من كفر أو استناو لتنفيره كأنه قيل بما كفروا da mai suka kafirta faƙila bi ikhraj rasul muna tare da kuwa da hidda manzon Allah wal da mu'minai li imanihim billahi sun yi da mu'minai domin imanin mu'minai da Allah la li garadin ba don wata bukata ta daban ba wa hadha akasaru fa'idatin min al wannan ya hina warko fa'ida an tuminu wato don ɗai kun imani ai li ajali an amantu don kun imani billahi da Allah rabbikum ubangijinku wa wal min من التكلم إلى غيبة للدلالة على ما يوجبه ما يوجبه الإيمان domin gwadi abin da bisa ga abin da imani ke gwadawa in kuntum harastin jihadan kakku ya haka in kun zan kun hito jihadan lil jihadi don jihadi fi sabili a cikin yardata warta ga'a da neman marlati yardata illatul lil khuruj wannan shine dalilin ku zifa. jawabu shar'i lidilalati ma qablahu alayhi ay fala tattakhizuhum awliya kakkurke su masoya in kun zan haka tusirruna ilayhim bil mawaddati hakuna asirtawa gare su soyayya badalin min turqul kenan wa ana a'lam ni ne masani ga abin sunka wato boye wa ma a'lantu abin kunka bayana minkum wa uddali rasuli ina leƙar da manzona alaihi akai wa ayyu fa'idatin fil israr to wace irin fa'ida a cikin boyewa tunda ko ka boye ana gani babu wata fa'ida ba da ilmikum bi hadha bayan sanin ku da cewa Allah zai liƙa da manzon Allah wa imanukum bihi da imanin ku da shi ai da kamar ta kaddaga wani kace akai bayani wa man yaf'alu duk wanda ya saki aikata minkum cikin ku ayal isra ko ya nabi labarin manzon Allah ilaihim zuwa ga wadancan qurayshawa faqad dalla sawa sabili ya bace hanya daidai a kada ya kuskure dariqul huda hanyar shirya wanda duk ya koma amma shi ba da shi ba eh sai <laughs> da kadi bi da ibanta eh haka haka wanda a mutum kanka na addini kayo wani abu wanda abin da ya ma eh haka ka bincike kai warai ku eh? duk hukunci za ka yi sai ka yi mishi ya bayyana bisa ga wannan abin da an kawai in ja a akun fasikun bina ba'in ko ta bayyano fasikun bina ba'in ja'akum wato kenan lokacin da ya zo da shi fasiki na to tabbata ce fasiki sai an bincika in an gane magana haka ce to fasiki na eh, ba fasiki ba ne in ba haka ba ce fasiki na don ya zo da batau hmm. in ya suka hufu ya kunu لكم نساءهم ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون to wato kuma sai ƙur'ani ya ci gaba da cewa duk da kake ganin wanda ba musulmi ba wanda ba tare da kai ba ga addini kai lallashi ne kace bari in taimaka mai don in samu wani ƙarfi wuri ne ba a samu in yanka hukum wallahi in sun ka samu rabbanta saman ku sun ka samu nasara kanku yanzu sun ka rinjaye duku a kanku ya kunu lakum ada wallahi za ku zamo gari ku makiya inda lallan lafsu kai dai su kai ga samun to in sun ka samu kuna gane sun ku samu wato ma'ana yana bayyana lakum gare ku minhu gare shi natijatul adawati natija kiyayya, min idrar na cutarwa wala yanfa ukun bai amfanin ku ilqa'ul muwaddati jefawa qur'a ilaihim zuwa gare su wallahi indai kahiri kahiri na kahiri na ku da ka ba shi dama du wallahi yanzu sama gare ka yi mulki ka wallahi jininka a haka nan haka nan mugun mutum kalma yana da ka ba shi dama duka yana iya gwada maka lallallallallallan amma da ya kai ga kaya to la na cika haka na mugun mutum ko ba kahiri ba duk wani langa shekai da ya yi dagwara shi in ka dagwara wallahi kana samun matsala Allah sauƙaƙe wa yabsudu ilaikum aydiyahum suna wa gari ku hannayensu dami bil qatl da kashi wa darbi da duka shi da muku hannayensu su karkashe ku su kashe abin nan naku wa alsinatahum da halusan su bi su'i da zagi bi sabbi da zagi wannan ya gudana jara majaral tafsirul adawati kai wa wadu su dai abin da agurin su tawannu sun yi guri law takfuruna da kun kafirta abin da agurin su dai ku hito daga musulunci ku koma kayarci a za a bura a kirbe yaruddunakum kuffara su mai da ku azna wa maji'i waddu wa dahu bi lamdil madi li ish'ari bi annahum waddu zalika su yi burin wannan qabla kulli shay gabanin komai in ka hada da kahiri abin da yake so ka zan awaci sun gura haka yana yiwuwa ka ce wannan da ba musulmin ba ɗan uwanka na zumunta ko kuwa an ah, akwai abutaka gabanin haka to لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير آه. لن تنفعكم أرحامكم wato zumultar da a tsakaninku da waɗanda da kunka aika takarda don su qarabatukum yan uwanku almushrikina mushrikai wallahi wannan wannan wannan yan uwantaka ba ta amfani kuma an kai amfani da lan ba ta amfani nan duniya hakkun lahira wala auladukum balle ƴaƴanku allazina li ajalihim waɗanda don su tun kun ka asirta da alkhabar labari wallahi tumul kufar kun ka shika jarai wato kenan hada ya ya ya ya kuskurantar da su a awala daga farko fi muwalatin a cikin soyayya man wa khalisul adawati lan wanda adda farfartattar soyayya tsakani da kahirawa sun mahiman yi walu sannan waɗanda ke son su la'ajalihi don shi wa bayyana wajen alhadai ya bayyana kuma su kure bi kaunihi malkiya qiyamah ranar alqiyama yubsaru ranar alkiyama yursalu bi dhammil ya'i wa sukunil fa'i wa tahil suwad li nafi'in wa min wa abi amr wa bi dhammil ya'i wa fatahil fa'i wa kasr as-suwad mushaddadan li hamza wa tafa'i wa fataha mushaddadan li ibn amir wa fatahil ya'i wa sukunil fa'i wa kasr as li asim sai kana yafassilu da tashdidi ga suwadun ba shehu abdullahi kenan wato ranar alkiyama yursalu ana rabewa yufassilu ana bayani daki daki ko bainakum tsakanin kuwa bainan da su wata kunu da ku zama fil jannati wa hum fi jumlatul kufar su ko suna cikin jumla kafirai da na rubuta fa ayyu fa'idatin fi muwalati to wata fa'ida akwai wajen waga soyayya gaman la baqa wanda babu wanzo wala naf'a babu amfani da wajhi ga so ne wallahu basirun bi mata amalu na Allah mai ganna ga abin da kuke aikatawa mushahidun lahu jazikum alai wannan matsala an yi ta ba so ɗaya ba ya kamata wanda ya zo baya musamman wanda tare an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi koyi da na gaba sai Allah ya ce قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من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 to in ba a koyi ƙarƙanan lakum haƙiƙa ta kasance taku ya kasance gare ku iswatun koyi bi kasar hamzati lil jumhur wa dhammi hali asu fi jami' al-qur'an huwa thalathatu mawadi ay qudwatun koyi hasanatun mai kyau ismun lima to tasbihi suna na ga abin da ake koyi da shi ya kasance gare ku koyi mai kofi Ibrahima ga annabin Allah Ibrahim aibihi bihi qaulan wa fi'lan ha ai ya samu gare ku koyi da annabi Ibrahim alayhi salam mana wallazina ma'ahu min almu'minina bihi da waɗanda aka tare da Ibrahim daga cikin mu'minai waɗanda suka imani da annabi Ibrahim iz ƙalu lokacin da sun kace liqaumin ga mutanensu, zarhun li khabari kana huwa fi ibrahim wa ma ma'ahu wa lakum sai kenan ya zallakum ya zalla zallagaun lagaun ne shi a karkanan lakum min sun kace su inna bura'a mu kam taro muke waɗanda sun ka riga sun hakubuta jam'u bari in jam'i na na kubutacce ka zurafa jam'u zarifin mun kubuta minkum daga gare ku wannan ma ta abuduna min dunillahi da mun kubuta kuma ga abinda kuke bauta ta ma koma bayan Allah kai kafarna bikum mun kahirce mu kuma akan musu an karna ku mun yi musun ku wa kazzabna ku mun kareta ku fi ibadatil asnam cikin bauta mu gumaka fala na atadbi bi ku babu ko kira da sha'aninku au ko kuma ka bar na da dinikum mun yarje ma addinin ku aw bi ma'budikum ko ku abin bauta ku wal kalamu alal mushakalati wato wannan magana cewa ku ko ai babu addini sai wanda ya mamu ya zo da shi don haka magana ai tana aka mushakala tun eh, tunda sun ce addini to mu ma tunda kun ce addini gare ku to mun ce muna ku addini namu yi wata tahkum da kuma kushe idul kufuru domin kafirci inna ma yakunu bil bilhak yana zamuwa wa kahirce ma gaskiya wa ma a ata bihi rasul abinda manzo zo da shi wa bayyana na wa bainakumul adawatu kuma har abada wato kiyayya ta bayyana ta kama tsakaninmu da ku gaba da gaba wal bagaba'u da kin juna abadan har abada hatta tu'minu billahi wa da to shi amkula in kun ga mun dawo muna son ku sai in kun yi imani da Allah shi kadai wa tanqalibul adawatu ulfa sai kiyayya ta koma haɗuwar zuciya wal muwalatu wal bagaba'u muhabba kiyayya abin nan muwala da bagaba ta koma muhabba soyayya to an ce ya samu gare koyi da na Ibrahim ko to ina na abba a koyi da Ibrahim illa qaula Ibrahim li abihi wannan ka koyi da shi sai magana annabi Ibrahim alaihi salamu ga babansa la astaghfiranna laka wallahi ina neman magafara. Allah mustasana min uswatin hasana an keɓance shi wanga daga koyi kyautawa li'annaha ibaratun an qawlihi inna bura'a'un minkum ila akhiri har zuwa ƙarshe ne fa laysa lakum at-ta'sibi nan kan ba ku da dama ku koyi da Ibrahim fi zalika a cikin wannan bi an tastaghfiru lil kufar ku nemi gawara kafirai li'annahu kana qabla nahi domin shi ma ya gaba na hana shi lokacin da an ka hana shi sai ya bari wa qawluhu da zancensa wa ma amliku laka min Allah ba ni iya mallaka ma komi daga Allah min azabi daga azabar sawa sawa bin sakamakon sa min in komi kanna bihi ibrahim ibrahim ya yake naya da shi an annahu la yamliku ghayra istighfar bai mallaka komi ga babansa in ban da istighfari wa min tamami qawlihi al-mustasna wannan cikan magana take wanda an ka toge wala yalzamu min istisna'i majmu' al-istisna'i jami'u ajza'i ba a cewa wai dukkanin juz'an sa shine an ka istisna'i akan sa wa mustasna ma haythu al-murad minhu li'annahu ja'alahu tabi'an domin ya san ya ce mai bi lil istighfari wa in kana min haythu zahirihi mimma ya ta'sabi ko da yake dai da zahirin sa yana cikin abin da ake koyi da shi amma dai an cire shi to abinda yake cewa rabbana alayka tawakkalna Allah gare ka mun ka dogara fi kifayati sharrihim a cikin isuwa ga sharrin su wa gairihi da wani ne muttasilin bi ma qabl istisna wannan yana mai saduwa da abin da gabanin istisna'i aw amrun min Allah lil mu'min ko ko umurni daga Allah zuwa ga mu'minai bi an yaqulu su fade shi tatmiman lima wasawun bihi domin cikawa ga abin da Allah musu umurni da shi min kada al ala'iq da ka ciwara ta yara ta yi bainahu tsakanin su bainal kufar tsakanin kafirai wa ilayka annabna Allah gare ka mun kamar da al'amuran mu wa ilayka al-masir gare ka makoma take marju'u makoma al-jami'u duka wannan shi ne abin da Allah ya ce mu yi ko da annabi Ibrahim da kuma abin da an ka toge muna rabbana rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru wa lana rabbana innaka antal azizul hakim wato duk wanda hake da gaskiya kuma duk wanda hake jawo hankalin mutane ga su gane abin da a shari'a ko abin da a addini to ka roƙi Allah kar a samu jaraba. domin in an ka samu jaraba, sai mutane su saki addini su ko ba ga rashin gaskiya su ce shi a daidai ko kuma domin a jaraba ku sai a ba mara gaskiya nasara ya samu sa'a ku masu gaskiya ku yi ta talla babu wanda fita yana sai amma shi sai a sa ya ci kasuwa to don haka shi yasa Allah ce ma annabi ya nemi wannan gabara kuma annabi ya istighfari akan wannan domin da yawa mara gaskiya Allah ka ba shi sa'a amma wasu sai su ruɗe wannan Allah tsari ba mita ba yace rabbana ubangijinmu la taj'al la fitnatan Allah kada ka sanya mu bagiran jarraba muhallan bagiran fitnatin hitina a idlalan bacewa lillazina kafaru ga waɗannan da sun kai kafirci bi an tu salli tusallidum Allah kada ka ba su dama alaina kama hoyamsuru su yi banna alaina hoyamsuru alaina dinana su ɓata addinin mu akan mu ai bai zunun su yi zato annahu ala haq su akan gaskiya fa ya bita tunu sai su hitinu da mu ai ta sabu kulan sai hankulan su sai bina damuwa sai su ga mu ba kowa bane su su asu wa gafir na Allah warta muna ma farrada abinda ku abinda su kubuce muna rabbana innaka antal aziz Allah kai ne mabuwayi alhakimu mai hikima في ملك تكن ملكك وسن إكر أيكك هكيق بإجابة الدعاء يا شن شن الله كان كربع الدعاء وتهكيق الرجاء لتبت لتمها الله كبام ونن لقد كان لكم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ba a sallahu ba ana a wayan bacci laƙar kana lakum haƙiƙa ya kasance gare ku ya ummata muhammadin ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jawabu qasamin muqaddam Haƙiƙa wallahi ya kasance gare ku fihim cikin su uswatun hasana ko yi kyaukyawa kararahu mubalagatan fil hasbi ya maimaita shi don kai matuƙa a cikin kwadaitarwa ala ta'asi akan koyi bi Ibrahim wani za saddarahu bil qasmi don haka yazo da farko da rantsuwa gawa liman kana ga wanda yazo badalus timali millakum liman kana yarjullaha ga wanda ke tamanin ya samu alkhairin ubangiji in alkiyama ta tsaya wal yawmal akhir da wanda kuma tsorci ranar ƙarshe ya kawo ma tsorci su awar ju sawaba ko ko yana tamma ya samu alkhairin Allah in alkiyama ta tsaya wa yakhafu al-iqaba da jin tsoron azaba man yatawalla duk wanda ya bada bai an ta'asiri ibrahim gabarin kokkoya da annabi Ibrahim wa walal kuffar yajibi cika hirai fa inna Allah huwal gani Allah shine mawadashi alhamidu Allah shine godadde la yadurruhu tawallihi wato juya mai bai cutar da shi bal yadurru nafsu duk wanda ya bada bai ya cuta makansa na nazala Allah da wanda ta da lima na tsoro eh. ina da wani aboki wanda ya so maganin kai ana ganin sun yi kwari dubu wanda addaci wanda ya bace su za a bashi da bilan lahi za a bashi kwari